tsoron tsoro. To, da ka ji tsoronsa zai saka maka tsoron tsoro. Da ka yi shayinsa zai saka maka tsoron tsoro. Da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro. Da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro. Ka harba a harbo a yi tsoron tsoro. Tsoron tsoro. saka maka tsoron tsoro da kai shahisa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai ayi tsoron tsoro Muhammad Suleiman wa Allah wa muslim ya kai haka da Allah ya gida ka bani tsoro Ko na baki tsoro, ke fa na ga miki inda na riga tafi ki dinga rufe gida. In na kwankwasa kika ji ni ki bude, in kuma ba baki da mura kar ki bude an. Gida ka san yanayin da ake ciki. To nan na ki ga mun za ki fita gaba. Wallahi kai. Ni dai ka bani tsoro. Ni kai kin ban tsoro. Mi kwan butan nan da Allah, mi kwan mi shiga ban daki. Mi kwan na Allah. Wa ɗaya nake. Ki sa na gaba ɗaya na tsoro billahi billahi ilaha ilaha.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

in kana so ka ci abin da ta rage sai ka je ka kore ta ka ci sauran akuyar akuya fa tsoron tsoro tsoron ana son barin guguwa wallahi wai wane ne ma mu je ki nuna min shi a nan ya kasa kayan mangoron saboda ya ji na ci zangaya maka ne sai sa to ai dauda ne abokina abokinka yanzu dauda ne ya kula ki ki gaya min gaskiya dan ki zai ɓaci fa wallahi haka ne dauda fa mai mangoro to ni ban san kin san yadda muke da shi kuwa kwarai da gaske wata kan abun ya wuce kan yayan wansu ya dawo kan matanmu ni zan ɗau mataki mai tsauri dauda ba zai ji da daɗi ba duk ranar da dauda ya sake mu gamu da shi ba zai ji da daɗi ba ba fa na so in zo in dau mataki ki gaya min gaskiya dan ni ban iya fushi ba wallahi tallahi shi yamma shige mu je Malam Dauda. Ina? Dama ina son ganin ka. To, Allah ya sa lafiya. A lafiya ba lafiya ba. To, saboda ganin ba na gida bane ba. To, ai ni baka san wani abu ba. da ka zo ka same ni ma a gida in nema na kake na hakika ai ba na wuce gida in kuma ka same ni a gida ba ina nan wajen ta, ko ai ganin ba wannan wajen sana'a bane ba kuma na gida bane ba gani ne wanda ni da kai nake son na ganka to Allah ya sa lafiya dan ni yanzu babu wahala saboda kina da ake hayin fada rijiya ma a ce na ta da kura menene eh to akan rufai da ni wani abu akai abinda zan gaya ma dan Allah kai hakuri ka rabu da ita to da ita nake kwana ina fada mata da ka ganni nan ba mutumin banza ba ne ni kuma na san abin da nake yi abin da ba na so a yi min nima bana na so na yi wa wani saboda akwai matsala kuma akwai damuwa saboda na farko in ba haka ba za a ji kunya to ba za ta kai mu ga haka ba kuma saboda haka ni in Allah ya yarda bana fatan mu ƙara wata mu'amala ma da ita dama can ni ban yi wata mu'amala da ita ba yauwa ko a mafarki ko a sarari ko a ɓoye ba na son Allah ya ƙara haɗa mu ma da ita yauwa in ka ga wata matsala to ba daga gare ni bane kuma dama matsalar ta ta buga idan suka haɗu da namiji eh a nan matsalar ta take idan me idan suka haɗu da namiji eh to a nan matsalar ta take to matsalar ku ce wannan eh matsalar ku ce eh matsalar ku ce ba komai na gode to sai a gode Allah Allah shine abun godiya in ma wani abu ka je ka tsaro ko kuka je kuka tsaro to ni ba na ciki yauwa kuma saboda haka umma ta gaida asha ha eh dama abin da nake so da kai da ne ne kana magana zuciyarka a rauni ne ma abin da nake so da ya guyen ka dai to ni dama da ruwa na ne wallo tsoron tsoro tsoron tsoro